Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba jawabin da hamshakin attajirin nan Bill Gates ya yi kan manufofin tattalin arzikin Najeriya. Jama'a masu masu alaikum da fatan waye gari lafiya. Makon jiya ɗaya daga cikin manyan attajiran duniya Bill Gates ya yi jawabi ga Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya, inda ya ba da shawarar cewa akwai buƙatar gwamnatin Najeriya tafi mai da hankali wajen aiwatar da manufofi da za su haɓaka 'yan ƙasa. Wannan furici nasa ya sa 'yan hamayya da wasu ɗaiɗaikun mutane suka ƙara ƙaimi wajen sukar lamirin manufofin tattalin arzikin gwamnatin yanzu. Masanin tattalin arziki Dr. Lawal Habib Yahaya na Kwalejin Kimiyya da Fasaha ta Jihar Kano zai taya mu fahimtar al'amura da suka jibanci wannan batu. Amma da farko ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Ilhikaya ya haɗa mana. Jawabin na shugaban kamfanin Microsoft Bill Gates ga Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya na nuna tsarin tattalin arzikin shugaba Buhari ya bauɗe daga turbar da za ta sa talakawa su amfana ko su gani a ƙasa wai an ce da kare ana buki a gidansu. But what becomes of that potential depends on the choices you make as Nigeria's leaders. The most important choice you can make is to maximize your greatest resource, the Nigerian people. Nigeria will thrive when every Nigerian is able to thrive. If you invest in their health, education, and opportunities, the human capital. ne na shugabanni in suna son tattalin arziki ya yi tasiri su zuba jari wajen bunƙasa rayuwar al'umma, in ji Gates. You're rapidly approaching middle income status like Brazil, China, and Mexico. Da ke cewa Najeriya na sahu ɗaya da na tafiyar tattalin arziki da Brazil, Sin da Mexico. Mexico, amma tasirin arzikin baya nunawa a tsakanin jama'a. Bill Gates ya ce matukar tattalin arziki zai yi nasara sai gwamnati ta zuba jari a bunƙasa rayuwar al'umma ta hanyar kula da lafiya, ilimi da samun damar su ta rabon arzikin ƙasa, wanda wannan Gates yake ganin babu shi a Najeriya. Nan take ofishin ministan kasafin kuɗi Udoma Udo Udoma ya ce ba a fahimci Bill Gates bane, don ba wai yana nufin ba a zuba jari a bunƙasa rayuwar mutane ba ne. kuma tsarin na Najeriya na kan ginshiƙai ne guda uku, farfaɗo da tattalin arziki, zuba jari ga bunƙasa rayuwar 'yan Najeriya Najeriya da kuma gina gasa wajen bunƙasa arzikin. Mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ambaci alƙawura uku na kamfen da gwamnatin ta sa a gaba. Shugaba Muhammadu Buhari da yi kamfen har Allah ya sa aka zaɓe shi ya jaddada abubuwa muhimmai guda uku da ya ce in an zaɓe shi in Allah ya da zai bi kansu. Maganar tsaro da yaƙi da ta'addanci na Boko Haram, maganar yaƙi da rashawa da cin hanci da kuma gyara tattalin arziki da nemo aiki ga jama'a abu uku. idan Allah ya kai mu lokacin da shugaba Buhari zai fito ya ce yana son kashi na biyu a mulkinsa wayannan matsaloli duk za a tattauna su kuma za a yi wa jama'a bayani na tambayi Dr. Lawal Habib Yahaya na sashen harkokin kuɗi da kuma banki na kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kano kan me yasa gwamnatin Najeriya tun bara take cewa ƙasar ta fita daga komadar tattalin arziki amma talaka bai gani ba a ƙasa. Yawwa, wato shi fita daga cikin matsalar tattalin arziki hanya biyu ce na ɗaya ya zamana hanyoyin da gwamnati take samun kuɗin shiga ya zamana cewa sun gyaru tana kuɗin da take samu ya fi abin da za ta kashe ko alal akalli ya kusa daidai da abin da za ta kashe ba ya zamana ta sami giɗi ba a wannan yanayin gwamnati ta samu dama ta yi tattalin waɗannan kuɗaɗe kuma darajar mai da talar a kansa ya ƙaru a kasuwar duniya kuma eh, da ruwa da man ta daɗa raguwa saboda musamman yadda aka yi ƙoƙari a dage wajen harkar noma ya sa buƙatuwar da ake na kuɗin ta ya ragu to kaso na ɗaya kenan kaso na biyu kuma shine idan har an fita daga cikin wannan matsala ta yanayin ruguje tattalin arziki shi talaka abin da yake so ya ga ya samu aikin yi ya samu zaman lafiya ya sami abinci ɗansa ya sami ilimi an samu zaman lafiya shi wannan shi ne to wannan matsalar da nake gaya maka shi ne hadda an samu fita kamar yadda ita gwamnati ta faɗa daga cikin wannan matsala ta rashin samun kuɗi yanzu amfani da kuɗin yadda talaka zai amfana a nan matsalar take shi sa ake ta samu a kace nace da kuma waɗansu maganganu da masana da manyan 'yan kasuwa da masana tattalin arziki suke cewa ga hanyar da za a bi ko kuma ga hanyar da ba a bi ba. wannan shine ya kawo kace na shi sa ake cewa a shekara uku an samu jan kafa wajen eh, samun zuba jari a kasar ta yadda masana'antu da kuma abin da ake kira human capital wato mutane a gina dan adam ta yadda zai zama da sai an gina dan adam shi kuma zai gina tattalin arzikin kasa idan mutum ya dan kasa yana cikin wani yanayi to ba zai iya samun kwazo da zai gina tattalin arziki ba eh, saboda tattalin arziki ya dogara ne da yadda tunanin mutane da kwazansu da damar da suka samu ta aikatar da wani abu shine zai taimaka wa tattalin arzikin ya haɓaka. Idan ba su ji a jiki ba wato kamar da cewa an taimaka musu wajen harkar rayuwarsu da ayyukan yi wanda shine ne yake wahala da kuma zaman lafiya wanda yake shine kamar security da infrastructure wato um, kamar ruwa da wuta wanda suna ɗaya daga cikin abubuwa masu wahala yanzu a Najeriya musamman harkar wuta. Saboda haka masana'antun idan suka zo da yaya za su yi aiki, me za a sana'antar kuma wa za a tsiba ayyukan. Saboda haka sai zama da cewa abin da ake kira cost of production duk wanda izo uh, wato tsadar yanayin ba za ta sa ya iya sana'antar da wani abu ba saboda haka mutane suka zauna ba su da aikin yi wannan shi yasa a shekara uku ba a ci komai talaka ko da an ce an fita daga cikin wannan yanayin shi bai ji ba. Eh, Dr. Habib wannan ya kawo ni kan jawabi da hamshakin tajirin nan na Amurka wato mai mallakan kamfanin Microsoft Bill Gates yayi yake cewa akwai bukatar gwamnati ta zuba jari kan al'ummata. Shin ana ikirarin wannan gwamnati ko musamman shi shugaba Muhammadu Buhari mutane da yawa talakin musamman suna sun amince masa kuma suna ba shi goyon baya ganin cewa ya damu da al'amarin su abinda shi Bilger ya faɗa da gaske ne gwamnatin ba ta yin waɗannan abubuwa kuma in ba ta yi me yasa aka samu wannan wannan matsala wato kwata-kwata idan ka duba yanayin tsarin yadda aka yi tafi da Najeriya da tattalin arzikinta wannan gwamnatin ba tun gwamnatocin baya kuskuren da aka samu shine wato zuba jari da karfafa abin da ake kira human capital wato a zuba jari akan mutum gina dan adam shi gina dan adam a yanayin tsarin cinikayya ta duniya musamman na jari hujja capitalism babu babban jari irin a zuba akan dan adam ya zamana cewa dan adam yana da ilimi yana da lafiya yanzu yanayin tattalin arzikin duniya ya dogara ka tsoka ga ilimi da fasaha ta sadarwa da fasaha ta juya masana'antu wanda ilimi da yake bayarwa da kuma lafiya. Akwai wani abin da za a iya yi daban da abin da wadda gwamnati take da zai sa matsaloli na a samu sauƙin su cikin hanzari? Eh, ai, ai matsalar Najeriya wato ba tattalin ba na ɗaya dai ba yadda za a gane manhajar tattalin arziki ba ce. Na biyu kuma ba yadda za a tafi da tattalin arzikin ba ne akwai masana da za su iya tafi da shi akwai waɗanda za su iya zana shi yadda za a tafi da shi babban matsalar da take taɓa tattalin arzikin najeriya a halin yanzu siyasa ce wannan eh, rashin zama lafiya na siyasa kusan dukkan matsalolin tattalin arzikin ƙasa ya dogara kacokan daga shugabanci wato na siyasa akwai 'yan siyasa da ba mun kasa gane cewa mu sa kasar a gaba ita ce gaba da komai idan yau ba kai ne a kai ba duk inda za ku yi da ku da mutanen ku don ku bari a ci gaba za ku yi babban masifar da take uh, uh, tunkara kasar nan rashin zaman lafiyar majalisa da ita da bangaren gudanarwa in dai har za a yi haka budget duk wato hanyar da take ita ce ta shari'a da shugabanni za su iya kashe kuɗi sai ta hanyar budget wato kasafin kuɗi wannan kasafin kuɗin kuma sai majalisa sun duba sun yadda idan suna son su karya shugaba ko gwamna ana so a karya shi ko shugaban kasa ana so a karya shi ta kasafin kuɗinsa za a fara karya shi idan har da shi da dama ko kuwa da zai iya ɗabbaka shi akan lokaci to kullum na daga ƙarshen shekara kamar yanzu abin da ya wuce bayan wata shida sannan aka yi a ce za a yi fasin budget yaushe aka samu lokacin da za a yi idan aka shigo wata shekarar ma shi ma za a yi karayin ɗinsa forward wato a ci gaba shi ma a je a kai rigima tun ana fadin aka bar fadin aka koma a sa wannan a zare in dai ba siyasa muke yin ta don ci gaba ba zamana siyasar mu ita ce tattalin arzikin mu ita take lura da yadda kamar yadda kasashen da suke gaba suke yi wanda siyasar ita kanta ta dogara ga haɓaka tattalin arziki ba wai kawai samun mulki na wannan yan wannan kungiya da yan wannan kungiya suna rigima ba to ba za Najeriya za ta jima Eh, bata fita daga wannan yanayi ba. Masu sauraro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasir Adamu Likaya da Dokta Lawal Habib Yahaya da kuma Cibahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan ni sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.